sanarwar da ofishin kakakin gwamnatin amurka ya bayar a yammacin jiya laraba na cewa jakadiyar amurka a nishar kathleen fitzbon da daraktan dubarun aiki da tsare-tsare a rundunar sojan amurka mai sansani a nahiyar afirka janar ken ikman na ganawa da shugabannin majalisar senate a yau alhamis 25 ga watan afrilu a nan yamai domin canza yawu game da yadda za a tsara ayyukan kwashe dakarun amurkar daga nijar cikin kyakkyawan tsari da mutunci Malam Sabo Saidu wani fitaccen ɗan siyasa da ya taka rawa a shirin mayar da Nijar kan tafarkin demokuraɗiyya a farkon shekarun 1990 ya yaba da wannan yunkuri. Garin nika kamar American sun yi dattaku bisa ga eh, turawan horarshi ba su yi wata wata ba ba su yi wata tsugulgula ba da aka bukatu su tahiyar su sun gamsu za su tahiyar su kuma za su tsara tahiyar su. abin da muke fata ya za an yi shi bisa tsari. A nan gaba a makon gobe mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Mayer da daraktan ci gaban rundunonin sojan Amurka Laftana Janar Doug Anderson za su sauka ya mai domin halartar taron bin diddigi Danganan an gudanar da ayyukan kwashe sojojin na amurka cikin yanayin haske da mutunta juna in ji wannan sanarwa wacce ta kara da cewa amurka na alfahari da hulɗar fannin tsaro da irin sadaukarwar haɗin gwiwar sojojinta da na niger a bisa la'akari da nasarorin da alaƙar ƙasashen biyu ta samar wajen wanzar da zaman lafiya a niger da ma wannan yanki baki ɗaya masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi na cewa diflomasiya ta yi tasiri a wannan sha'ani abin da aka yi mahoran shi abin kumya ne to ina tsammani amurka tana so ka abin da ya faru ga faransa ko da wasu ƙasashe su faru gare ta to kenan kaga dole ne ta samo hanya ta sulhu hanya mai daraja wadda ya kamata a raba gari tsakanin da ita da nijera. rashin cimma daidaito da majalisar cnsp dangane da batun zaman sojojinta a niger ya sa amurka yanke shawarar ba da kai bori ya hau yayin da ake sa ran mataimakin sakataren amurka kurt campbell zai yi rangadi a niger a watannin da ke tafe a cewar wannan sanarwa yadda aka ji kudin da suka sa don su yi wannan runduna tasu a can jiha agaras suna da yawa to amma da ma shi kowane fanni na diplomasiya yana da hatsari na a samu cigaba yana da hatsari na ba za a samu cigaba ba. Ba a cewa kwata-kwata ya zan babu wasu rafor da Amerikan ko da a fannin tsaruri kama kamar abin da sojojin buga bukata. Horo ne da dubarar yaki da kuma kayan yaki. Inda yin mayaka ne muna da mayaka a ranar 16 ga watan maris na 2024 ne gwamnatin rikon kwaryar nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da amurka sakamakon abin da ta kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a 2012 da sunan yaƙi da ta'addanci kasa da wata guda bayan ɗaukar wannan mataki nijar ɗin ta sanar da isowar wasu makaman kare sararin samaniya daga rasha haɗe da wasu dakarun ta kimanin 100 masu aikin horo a ci gaba da faɗaɗa hulɗarta da manyan ƙasashen duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.